Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi daga ƙasar jamhuriyar Nijar akan artabin da sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar suka yi a iyakar Najeriya inda suka samu kashe 'yan ta'adda da dama daga cikin cikinsu. Inda aka yi kiran gaggawa izuwa ga sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar da su kiyaye wani abu da aka gargaɗe su a kansa. domin hakan ka iya bayuwa zuwa shigar su cikin wata masifar da za ta janyo ma a kore su daga aiki. A cikin wannan fafatawa da sojojin ƙasar Nijar ɗin suka yi da 'yan ta'adda waɗanda suka so su tsere ta iyakar Najeriya sojojin sama da na ƙasa suka yi masu rubdugu yayin da suka kashe wato waɗannan 'yan ta'adda. a cikin rahoton za ku ji irin abubuwa na ban mamaki da suka faru tare da nuna iyawa da sojojin ƙasar Nijar suka yi akan wannan gwabzawa da suka yi da 'yan ta'adda wanda babu shakka sojojin ƙasar Nijar sun cika gwarazan fama duba da irin yadda suke wato fatattakar 'yan ta'adda za mu iya cewa nan da zuwa wani lokaci da yardar Ubangiji shafin ta'addanci a ƙasar Nijar zai gushe za a ƙarar da 'yan ta'adda da yardar Ubangiji. Ba tare da bata lokaci ba masu saurare bari ku ji rahoton da muke tafi da shi a dangane da wannan gwabzawa da kiran da aka yi ga sojojin Nizar su kiyaye wani babban al'amari da ka iya bayuwa a kore su daga aiki. Gashi ku saurara. a cikin jihar difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta a ranar talata 23 ga wannan watan na afrilu da marece wasu sojojin da ke aiki a hilin nan inda ake gyarawa domin gudanar da ayyukan noman gandari a lada sun fuskanci wani hari inda wani bom da aka dana ya tashi donan take dai sojojin na mazajen daga suka mayar da martani wanda ya tilasta ma 'yan ta'addan arcewa da gudu sukan wajen najeriya to sai dai hakan bata tsirar da su ba domin kuwa sojojin namu mayakan sama sun bi salsalar su inda suka bude musu wuta daga bisani sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda da dama sannan kuma suka lalata akalla moto tara jim kaɗan a nan inda su 'yan ta'addan su yi wannan kwanton ɓauna sojojin na mazajen daga sun yi nasarar gano wani bom da aka ɗana irin wannan wanda ake iya tadawa daga nesa amma sai yi nasarar lalata shi sai a cikin wannan hari sojoji hudu sun samu raunuka waɗanda kuma nan take aka yi musu magani kana wasu motoci su ma sun ɗan lalace sakamakon harbin da suka samu amma an kawo su difa an gyara su ba tare da ɓata lokaci ba tuni dai an kaddamar da samame sojojin sama da sojojin yakin kasa suna ci gaba da bincike domin gano ya Allah waɗanda suka aikata wannan ta'asa kamin wannan ta faru dai wasu 'yan kungiyar ta boko haram sun kutsa sun shiga cikin wani gari da ke bakin gabar dugu inda suka yi awon gaba da mutane tara da ƙananan dabbobi 350 nan da aka karɓo kartush 250 duk a wannan lokacin wata gobara ta tashi a garin tumur maza maza da gaggawa sojojin sun yunkura inda suka yi kokarin shawo kan wannan wuta ba tare ta kai ga wata banna ba saboda babu ko da mutum ɗaya da ya rasa ransa a cikin wannan gobara sai dai ɗakuna shidda da runhuna uku sun kone sannan a boso a ranar litinin da maraice wasu sojojin da ke sintiri a yankin sun kama wasu miyagun mutane guda biyu da ake jin su ne suke kai ma 'yan kungiyar boko haram kayayyakin masarufi an kama su ne a yankin arewa maso gabas ga garin na boso suna dauke da ji kanet kanet mai dimbin yawa da kuma kayayyakin abinci a cikin wata amaranke farkon makon wasu 'yan bindiga da suka hada da wani jami'in tsaro an kama su a cudawa cikin karamar hukumar kure su waɗannan mutanen sun so ne su yi shiga burtu inda suka zo da sunan gwamnati ta aiko su da sunan sun zo ne su kawo ma jama'a talakawa taimakon kayayyakin abinci saboda haka suna tambayar jama'a talakawa su ba da wani ɗan abu ma'ana wasu 'yan kuɗaɗe dalili kenan sojojin ke jaddada yin kira ga jama'a su rika yin hattara da taka tsantsan game da ire-iren waɗannan ayyuka na zamba da wasu ɓata gari ke yi da sunan gwamnati sannan suna tabbatar da cewa duk jami'an tsaron da aka sake kamawa da hannu a cikin irin wannan aikin na zamba cikin aminci to ba shakka zai gamar hushin hukuma a yankin yamai da kewaye a ƙarshen makon da ya gabata wani jami'in tsaro ya yi nasarar kama wasu mutum biyu da ake zargin 'yan ta'adda ne a cikin wata unguwa ta birnin yamai su dai waɗannan mutanen guda biyu an same su da motorola guda biyu tuni dai aka miƙa su ga hannun hukumomi inda ake ci gaba da gudanar da bincike a kansu sannan mu sanar da ku cewa a ranar talata 23 ga wannan watan na afrilu a rundunar jini militar an kaddamar da wani horo wanda irinsa shine karo na farko domin kara musu ilimi kimanin hafsoshin soja talatin ne na rundunar jini, da kuma rundunar soji 'yan kwana-kwana safiyar pompier wannan horo ya shafa tsawon watanni goma an dai shirya musu wannan horon ne domin kara musu kwarin gwiwa dangane da kokarin da sojojin mazajen daga suke yi musamman waɗanda suka shahara wajen kwance bama-bamai da ake ɗanawa sannan mu tunatar da ku cewa a kwanakin baya an kai ma wasu jami'an tsaro na gar national hari a kirtashi inda sojojin game da wani bugu da sojojin yakin sama suka yi suka yi nasarar fatattaka 'yan ta'addan sai dai duk da haka wannan harin ya kai shugabannin rundunar ta gar national daukar fararen matakai don karfafa ma sojojin da ke kirtashi kwarin gwiwa a yanzu dai za a iya cewa an ƙara musu yawa inda a takaice tamkar wata kwamfani ce aka girki a wurin domin tabbatar ma jama'a talakawa da tsaro sannan kuma su yi yaƙi kwata-kwata da duk waɗansu ayyuka na asha irin na ta'addanci ko kuma fasa kwabri yanzu kuma karkare shirin da wannan raskunan da muke kawo muku lokaci zuwa lokaci game da ayyukan da sojojin mazajen daga ke yi don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a ko'ina cikin fadin ƙasar nan musamman yaƙin da suke yi da al'amura irin na ta'addanci da waɗansu miyagun ayyuka ba ta gari to dangane da wannan sakamako na baya-bayan nan musoma da jihar talabiri inda rundunar almahau ke gudanar da ayyukanta ranar asabar kimanin karfe shida na maraice sojojinta da ke tulun damisa sun fuskanci wani hari na 'yan ta'adda da suka zo da mayya-mayyan makamai amma jajircewa da sojojin na mazajen daga suka yi ta taimaka inda suka fatattake waɗannan 'yan ta'addan suka gudu amma duk da haka sun yi nasara kashe sojoji shidda wasu biyu sun samu raunuka sannan wata mota toyota dauke da bindiga ita ma sun kona ta sakamakon wannan hari hukumomin koli na soja na amfani da wannan dama domin isar da gaiso su ta'aziyya zuwa ga iyalai yan uwa da amna arzikin sojojin da suka rasa rayukan nasu wan safa ke da marece wasu sojojin da ke sintiri a walam sun yi nasarar kama wasu mutane biyu da ake zargin yan ta'adda ne a mota gata tuni dai aka miƙa waɗannan mutanen a hannun hukuma domin ci gaba da gudanar da bincike a kansu duk dai a ƙoƙarin da ake yi na kwantar ma jama'an wasu garuruwa hankali da ke fuskantar barazana daga 'yan ta'adda hukumomin sojan sun shirya wata runduna da ke kai samame da aka yi masu nan washil turwa wadda ba shakka ta ci nasarori da dama nasara ta baya bayan na ita ce ranar 23 ga watan afrilu inda wasu sojojin da ke sentry a eza suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda biyu tare da kama wasu hudu sannan an kama bindiga a kakaran set guda daya da sharjar guda hudu da harsasai goma sha biyar da moto biyu da bido daya dan litra ashirin da biyar na mai da kuma motorola daya haka zalika sojojin na mazajen daga sun yi nasarar wani gumin dan ta'adda wanda ba shakka ya jima yana gudanar da ayyukan asha a yankin tokunos cikin gundumar hilinge dangane da rundunar niyya da ke gudanar da ayyukan ta ketaren gulbin isa daga yamma a ranar litinin da safe wasu 'yan ta'adda sun yi kokarin kutsawa su kusanci wasu jami'an tsaro da ke wanzarbe zarbe sai dai jami'an tsaron sun fatattake su a cikin gudun da suke yi su waɗannan 'yan ta'addan sun taka wata bam da suka dana bisa wata 'yar hanya to amma wasu daga cikin 'yan ta'addan da suka mutu sakamakon taka wannan bomkin to abokansu sun yi kokarin biyawa daga wakinsu amma sun bar salula guda da kuma motorola daya sannan daya daga cikin jami'an tsaro ya samu rauni sakamakon wannan hari a cikin jihar maradi dangane da ayyukan da rundunar farauta bishiya ke yi a ranar 22 ga watan afrilu da marece wasu jami'an tsaro da ke sentiri a tesawa sun kama wata mota kusan garin kwauna mai tazara kilomita talatin kudu maso yammacin tesawa motar na dauke da bidiyo 76 'yan litra 25 kowanne kwatankwacin litra 1,900 kenan na mai nasarande da ake jin za su kai ma 'yan bindiga ne a cikin jihar tawa inda rundunar shara ke gudanar da ayyukanta a ranar litinin da marece hattara da taka tsantsan ɗin da wasu jami'an tsaro da ke abalak suka yi ya ba su damar kama wani jami'in tsaro da ke da hannu a cikin safarar wasu miyagun kwayoyi wato an samu Kulalla, ko bul goma sha biyu da kuma brik ɗaya na tabar wiwi kwatankwacin kilo goma sha uku kenan sakamakon wannan kamashin da aka yi hukumomin soja na sake jaddada yin kira ga jami'an tsaro cewa su yi hattara da taka tsantsan su guji sa kansu a cikin irin waɗannan ayyuka masu cike da haɗari kuma duk wanda aka kama ba shakka zai fuskanci hukunce-hukunce masu tsanani da ka iya kaiwa har ga koran mutum daga aiki kwata-kwata duk da a cikin jihar tattawa sojojin mazajen daga sai nasarar zakulo wani gungu na masu saran mai a garin kwanni wato wani tanki ne wanda ya taso daga soraz da magaram dauke da mai da zumar kawo shi a nigeria central ta yantala da ke nan birnin yamai to sai dai direban motan ya yi kwana ya shiga cikin wani gida a nan cikin birnin kwanni inda ya rika cika biduduwa har bido 132 'yan litar 25 biyar kowanne lokacin da jami'an tsaro suka iso to waɗanda ake zuba maman da shi direban duka suka gudu sai dai ita motar da kuma man do a yi nasarar kama su A cikin jihar da magaram yankin tsaro na uku jami'an tsaron sun gudanar da ayyuka masu ɗimbin yawa a kokarin da suke yi na kama masu fataucin miyagun kwayoyi. Ta haka ne suka kama waɗansu mutum uku ɗauke da bindigogi da wasu miyagun kwayoyi. Alal misali an same su ne da bindiga aka set da pistole automatic guda ɗaya da sharjar biyu da harsasai hamsin da uku da kuma ɗimbin tabar wiwi da miyagun kwayoyi. duk dai a cikin ire-iren waɗannan ayyukan wasu sojojin su yi nasarar zakulo wasu gungu-gungu guda biyu na wasu miyagun mutane da ke gudanar da ayyukansu a cikin damagaram sun shahara ne wajen sata a cikin dare cikin gidajen mutane inda suke amfani da makamai na gargajiya a jimlice dai an kama mutum shidda waɗanda aka samu da kayayyakin da suka sata da suka hada da moto biyar da talabijin ɗaya da kusoshin gyaran moto da butullan gas da kuma kayayyakin soja haka zalika da waɗansu kaddarori masu tsada a yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da bincike a wani bangare kuma mu tunatar da ku cewa dangance da kokarin da ake yi na karfafa mu'amala tsakanin sojoji da kuma jama'a talakawa to ire-iren waɗannan ayyukan na ci gaba daga wannan wuri zuwa wancan ta haka ne a difa wasu sojojin suka shirya wata gayyar da jini domin taimakawa da shi a asibitin kula da lafiyar uwa da ɗanta haka zalika a tamu wasu sojojin likitoci ne suka je inda suka rika duba lafiyar jama'a talakawa kana kuma a can arlet wata katanga ce sojojin suka gina ma makarantar franco arab ta ɗaya da ke akokan to masu saurare kamar yadda kuka saurara sai dai mu ce alhamdulillahi duba da irin yadda wato 'yan ta'adda wato suke ƙoƙarin yin abin da yake na ta'addanci amma sojoji suna farmaka su kuma suna samun nasara a kansu wanda babu shakka dai a cikin wannan rahoto kun ji irin fafata wadda aka yi wanda 'yan ta'addan wato suka sha da kafafunsu wasu daga cikinsu ma sun yi yunkurin guduwa bom ɗin da aka ɗana ya tashi da su wanda babu shakka sai dai mu ce alhamdulillahi harkokin ta'addanci a ƙasar Nijar da yadda Ubangiji suna nan za su gushe za su zama tarihi a ƙasar. Sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar Allah ya saka masu da alheri duba da irin wannan faɗi tashi da suke yi babu dare babu rana babu zafi ba sanyi ba ruwa babu iska ko da yaushe suna kan aiki yayin da suke kare lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. ya ubangiji Allah muna roƙonka ka ci gaba da ba da kariya ga sojojinmu ya ubangiji dukkan wasu wanda suke wato yunkurin kawo abu na ta'addanci a ƙasar Nijar Allah ubangiji ka yi maganin su ka tona asirin su sojin CNSP musamman mata ne Allah ka ƙara riko da hannun su akan irin yadda suke ƙoƙari wajen samar da ci gaba a ƙasar jamhuriyar Nijar kowa ya sani Nijar a yanzu ta canja duba da irin zuwan da sojin CNSP suka yi da kishi inda suka cusa aniyar kishi da gyara a zukatan 'yan ƙasar Nijar wanda kowanne a yanzu kishin ƙasa yake sosai da sosai ko ina ka bi labusanni batu kenan a yanzu da aka ɗauka. To a saurare ƙarshen rahoton kenan muna so mu ji shahin ra'ayinku a dangane da wannan nasara da sojoji suka samu. kutsika bada bibiro na tushata mudomin samun rahotanni ingantattu mun gode